zuciya mm-hmm. damuwa ta yau na samarwa zuciya muradin ta me ka yi ka samu Mustapha me na maka za ka saka min da wannan abu ai wannan shine soyayya Mustapha ka cuce ni. Ka cuce rayuwa na. Tun kafin mu zo nan da kai. Kamar alkawarin ba za ka cutar da ni ba. Ashe abin da yake zuciya kai. Baby yanzu na ji na fara son ki. Tunda nake mu'amala da mata ban taɓa mu'amala da wadda ta kai ki ba. Gaskiya baby ina son ki I love you. Dama Mustapha. Mu'amala da mata kake. cuce ni ka cuce rayuwa da wallahi ba zan taɓa yafe ba damuwa ta yau na samarwa zuciya muradinta gashi na samu haka zuciya kulli yau minta na Ban san laifin da na nake ba, ina ta kiran ki a waya kin ki dauka. dama na san dole sai kin dawo sai yanzu mana na daddana miki na san ba za ta mu shiga daga ciki ko mu dasa daga inda muka tsaya kan cuce ba zan taɓa yafe maka ba wallahi har abada yanzu sanadiyar abin da ya faru na dauke da ciki na tsawon wata biyu ciki kina nufin nawa ne tun ba na ka bane na wani ne. Ni juya ne ma ba na yi. Ki je ki nemi wanda ya miki ciki can. Sanadin so ki taɓan zuciya. Waza ya fadda ni yau na tsinduma, so ya zamo mini yau abin tsana sanadin so kin ga biyar Allah kin san hukuncin zubar da ciki kuwa ya ɗaya daga cikin aikin doctors in dai har doctoci sun san me suke yi sannan ki sani a cikin alkur'ani mai girma Allah yana gaya mana cewa wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fa jazaohu jahannama khalidin fiha abada to ta zan shiga cikin wannan laifin ni ma ki sake tunani Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Samu guri ki zauna. Launi da Lafiya lau. Ba gajiya. Lafiya jama'a. Alhamdulillah. Dokto, dama na dawo ne akan batun maganarmu. Wace magana kenan bacin magana da muka yi a da muka ƙara yi Eh, doctor, batun cikin nan ne. Doctor, wallahi na yi na yi cikin nan ya fita. Ya ki fita kuma an ce idan ba kai ba ba wanda zai iya cire mun cikin nan. Dakata da Allah. Ina tunanin inda yake ba shaidaniya ba ce. Ya kamata a ce kin bar maganar nan. Ko shaidani da ke shiga cikin dan Adam. Idan aka karanta mai ayar Alƙur'ani, fita yake yi. Bari kina dan Adam. Ki ya haƙuri mana. Doktor, taimako na za ka yi wallahi idan iyayena suka san da al'amarin nan wallahi kora na za su. Dakata da Allah. Doktor, taimaka min za ka yi wallahi tsautsayi ne kuma wallahi tallahi daga wannan ba zan ƙara ba. Dakata da Allah. Damuwa ta yau na samarwa. Tashi mana! Karin ƙara ganin kyau ofis dina. sannan karki kara ya ta a duk inda nake na gaya miki get out hello ok kin zo to ki shigo ina ciki ah, ok to Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Nace lafiya kike nema na eh lafiya ba lafiya ba to me fa dama tambaya ne aka ce min kai ne abokin da ta habib na ce to bari na zo na same ka wallahi ciki ne da ni har na tsawon wata uku kuma bayan da ban yi da shi bai sai maka ya cire min cikin yaki kuma duk inda na je ce min ake idan na zo wurinsa shine kaɗai zai iya yin haka kuma wallahi idan iyayena suka san da haka wallahi da su iya ma na gaskiya wannan mummunan aiki ne saboda na san Dr. Habib na san halin shi kuma duk abin da ya shafi irin abin da ba daidai ba irin wannan kin ga ya saba ma aikin likitanci bai yi to amma ke garin ya haka ta faru wallahi kaddara kuma sai dai in ce sanadin su don Allah ka taimaka mu to ba matsala insha Allah gaskiya ba zan je in same shi dama gobe zan je in faɗi da safe zan yi amfani da wannan dama insha Allah zan lallabe shi kuma insha Allah ki da mukin Alamuwa ta yau na samarwa zuciya. Husna! Husna! Na'am yaya. Eh gani. Ah, ba kuma yasa na kira ki ba sai magana kan Su kuma ya ce min ya ji ya same ki. Kin gaya masa cewa ke ba shi bane a gaban ki. Irin wannan idan dama ta zo mutum a guri ake a aje komai duk da na san cewa karatun ki ba zai hana ki tarayya da shi ba. So abin da ke son ga miki shine a duk lokacin da dama ta zo wa mutum musamman irin wannan ta masoyi yi nagari ingantacce mai qualities da ake bukata yana da kuɗi yana da ilimi yana da hankali yana kuma da kula da al'amuran masu. me zai hana ka samu irin wannan damar kai amfani da ita duka ba na son sa in fact ma bai mun bane kwata-kwata baya cikin irin tsarin wanda muke so kuma ni yanzu ma aure baya gaba na gaskiya don ko zan yi aure sai na zama likita to abin ga wani illa tare da shi ba kamar yadda na gaya miki kuma kai tsaye ba a faɗin cewa ba a san mutum ki yi haƙuri ki shawara akan ƙudurin da zo miki da shi to wai da Allah ne kaɗan ce mace akwai kuma mata da yawa da zai nace su ni bai mun ba kawai ba na son sa ki dai haƙuri ki ji ki shawara ba wani shawarar da zan yi Damuwa ta yau na samarwa zuciya muradinta. Damuwa ta yau na samarwa zuciya. Husna! Husna! Na'am yaya. Yaya ah. gani? Ah, ba kuma yasa na kira ki ba sai magana a kan Su kuma ya ce min ya ji ya same shi. In ga maza cewa ki ba shi bane a gaban ki. Irin wannan idan dama ta zama mutum a guri ake a aje komai duk da na san cewa karatun ki ba zai hana ki tarayya da shi ba. To abin da ke son ga miki shine a duk lokacin da dama ta zo mutum musamman irin wannan ta masoyi na gari ingantacce mai qualities da ake bukata yana da kuɗi yana da ilimi yana da hankali yana kuma da kula da al'amuran mata me zai hana ka samu irin wannan damar kai amfani da ita ni ba na son sa in fact ma bai mun bane kwata-kwata baya cikin irin tsarin wanda nake so kuma ni yanzu ma aure baya gabana gaskiya don ko zan yi aure sai na zama likita to abin ga wani illa tare da shi ba kamar yadda na gaya miki kuma kai tsaye ba a faɗin cewa ba a san mutum ki yi haƙuri ki shawara akan ƙudurin da zo miki da shi to wai da Allah ne kaɗai ce mace akwai kuma mata da yawa da zai nace su ni bai mun ba kawai ba na son sa ki dai haƙuri ki ji ki shawara ba wani shawarar da zan yi Damuwa ta yau na samarwa zuciya muradinta gashi na samu haka zuciya ta kulli yau minta na kwalla. Wa alaikum salam. Ya ina wuni. Lafiya lau kan wata. Ɗakin ɗazu na wuce ina ganin ka anan zaune kana ta karatu ke ɗaya. To me zan yi ba hakan ba. Kin san a da shi ana so mu kasance cikin bincike. Saboda aikin mu kullum ci gaba yake ƙara. Garuwa. Garuwa ta ke kina ji da eh, kina ji da yaran nan naki. zamo mini amma ruwan nan daban ne ne dai na ɗago shi ai kai ka siyo shi in ma na daban ne ya in tambaye ka mana ina ce yayi mutum ne suka taɓa ce maka kana da kyau ka zo ta zaulaya kawai sai a tara mutum a hanya a ce mai yana da kyau ko kuma mummuna ne ko a waya ko a tare ka a ofis ko kuma canjin personal wani wuri haka ya ce mutane ba adadi suna faɗa to amma kuma ba abin da ke kai na ke ba lalle ma ya idan samu miji kamar ka da na ji daɗi to a samun kamar tawa ba ta da wuya haka ne amma dai yana da wahala a zamanin nan saboda kana da komai da ake bukata duka haɗa su to shi kenan na san dai abin da ya sa ke faɗa haka gilas ɗin da ke gwada in yi muni <laughs> sai ki ce ban da kyau shi kenan Ta yi baka sani ba da kaci da glass din ma ka fi kyau. Saboda Allah. To me zan yi miki muni yanzu? Ai ba ka komai komai kai ni kyau kake yi yaya. To na gode. Ke ma kin kyau. To na gode. <sighs> Shikenan. Ya bayan tafi. To shikenan na gode kalmata. Oke ruwan ba kama aka ba kenan. Za ki koma da abinci. <laughs> A yayi duka na kawo ta gashi. To na gode. tam eh, Ina hanyar fita yanzu insha Allah zan biya kafin mu je office. To na gode. Kalmata. Lafiya lau. Yau an tashi da wuri? Tun da zama tashi ma ina tunanin zan ga wucewan ka ta falo ban gani ba. To wucewa na bako ne ni a gidan? Kullum kina gani na fa. An saba amma ai ko da yaushe kai sabo. To na gode. A idan ta tashi ya ce mata na sama kwamfuta saboda akwai inda zan biya kafin wucewa. Okay, zan ga mata. na damuwa ta yau na samarwa zuciya na samu haka zuciya ta kulli yau min tana kwallo ta ce yau a ofis da ranar tsaka haka ba zan iya zama ba sai na zo ganka to sannan ummi na san dai ita kaɗai ce za ta ce ba za ta iya komai ba sai ta gani ba ke ba ko ni a zuciya na ina jin ai kamar na fahimci ummi ko to yanzu dai me kawai na san dai akwai wani abu tun da kika zo ki same na ofis tabbas akwai na zo ne in sanar maka da sakon da zuciya na ta daɗe tana da kwansa wani irin sako ne zuciyar ki ta daɗe tana da haka kuma menene shi kana son ka ce min baka fahimci me nake nufi ba ban fahimta ba na san dukkan wani taimako zan iya miki in dai bai gagare ni ba a faɗin duniya ko menene ya habib idan na ce ina son kafa kai shiru baka bani amsa ba Ah, ina ji kamar kunnuwana ne suke gaya min wani sauti na daban. Ba sauti suke gaya maka ba, gaskiyar lamari suke gaya maka. Amma kin san me ke faɗa kuwa? Na san me nake faɗa saboda ina cikin hankali na. Musa na baki a cikin ki. Ina cikin hankali na. Dakata da Allah. Ah, idan wannan magana ce ta kawo ki, ki ga kawai ki bar ofis nan ya yafe mun saba wasa da ke ina son in tuna maka da ni ni da kai na dace ba in ta ummi ba amma shi kenan zan tafi za ka zo gani ni. ta kulli yaumin tana kwalla sannadin so ah, sannadin so ah, sannadin su ah. sanadin su ah. yau na tsan